Tun a ranakun farkon bayyanar labarin masu cinikin baƙaƙen fata a Libya, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu da ke nuna kaduwa da faruwar wannan al'amari ya buƙaci kotun ICC ko CPE ta gaggauta gudanar da bincike domin hukunta masu hannu a wannan ɗanyen aiki. Sai dai masu rashin kare hakkin ɗan adam irin su Ali Buzu na ƙungiyar timidriya mai yaƙi da bauta na ganin kwaso 'yan Nishar don maido su gida shine abin yi domin tsirar da su daga wannan ukuba. Mutanen ga sayan da ake musu in kaga zawar da ake musu an ce min akwai wani lacizo akwai wani lacizo da an ka sai wajen jika ɗari hudu an kai belin shi an hiddo shi kawai ya mutu saboda ya sha wahala ya sha kashi jiki duk ya tangade sun ka ce akwai konsil na ghana da na nigeria da na kai dai kasashe duk waɗannan suna zuwa su yi kokarin su hiddo 'yan mutanen su amma namu babu wanda ake hiddowa ya kamata yanzu gwamnati ta tashi tsaye tare da mu duka a yi tunani a samo solution wadda ya kamata mutanen mu duka a kawo su dukan suna son komowa mai basu da halin dawowa ne. To amma rugujewar al'amuran hukuma a ƙasar Libya na matsayin wani tarnakin da ka iya haddasa cikas wa wannan bukata ta kwashe 'yan nishar daga Libya, in ji son Allah Dambashi na ƙungiyar Kadet. dole na duk kasar daga jin ciwon eh, eh, talakanta ya kamata ta ɗauki matakin nan da za ta yi waɗanda ya kamata suna takardu caccaccen na ciyawa da waɗanda ya kamata an ka tabbata 'yan ƙasa na a ɗauko su a maido su gida amma saboda ai har tara akwai abubuwa da yawa tun da waɗannan turan da sun ka tarwatsa wannan ƙasar ta libya ba san komi an nuna su bai da sun ka sa ƙaimi su ga kwatanta ana bauta a cikin ƙasashen libya don ana gudun shara a sharo ƙaya a zo da ita gida a libya yau babu wanda ga tashi shi buga gaba shi ce shine shugaban libya kuma abin da ya tsaida tafarki na doka kuma za a aiki da shi. Dama tun a farkon watan da ya shige ne kungiyar matasan lauyoyin Afirka da ke wani taro a nan ya mai ta gargaɗi shugabannin Afirka su yi hatara a kan maganar 'yancin bakin haure. Dalili kenan jin labarin halin da aka shiga a Libya ke da wuya Ƙungiyar ta Ajan ta lashi takobin gurfanar da waɗanda ake yi wa kallon masu hannu a harkar sayar da mutane, kamar yadda sakataren zartarwar ƙungiyar matasan lauyoyin Afirka, Metr Budal Efred Mulul ya bayyana. Bai kamata a ce ba ana kwandane komsi ba a san suwa ne na aktar, an san su. shugabannin kasa su san mutane sun zaɓe su tunda mutane sun zaɓe su kuma akwai dokokin kasa yau in akwai 'yan Nijar da ake ta ana cuta musu kasashen Libya da wani ya kamata mu mu san su wane mm. mutum nawa ne mu an ga mana mutum nawa ne kingin ko kowa duk mu yi ta mu za mu kare su za mu shigar da kara kuma za mu kare su gaban kotoci kowane ne abba wannan abu insha Allah zai gurhana gaban kowai a da cikin da kan za mu tura mutane wanda za su dora ba mu labari in akwai mutane da ake toshe hakin su mu za mu hito mai magana kuma za mu kai mutane gaban kotu. Rashin gudanar da mulki na gari musamman fatali da batutuwan yaƙi da talauci da rashin tanadin hanyoyin samarwa matasa ilimi na daga cikin matsalolin da ke jefa nafiyar Afirka cikin halin yaƙe-yaƙe. lamarin da ta wani bangare yake zama mafarin zuwa ciranin matasa ido rufe sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar